Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ɗaya da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau Litinin 25 ga watan Yuli na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai. Hukumomin Jamus sun ce mutumin nan da ya tada bam a wani bikin mawaka ya taɓa yunkurin kashe kansa har sau biyu. 'yan sanda a jihar florida na rike da wani mutum bayan harin da aka kai a wani gidan rawa da ya halaka wasu mutane wani dan uwan shugaban amurka na jini ya ce shi donald trump zai zaɓa ba hillary clinton ba a zaben da za a yi a watan nuwamba A shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne ake fara babban taron ƙasa na jam'iyyar Democrat a birnin Philadelphia na jihar Pennsylvania. Abokiya aikinmu Grace Alheri Abdu na can yanzu haka an jima kaɗan za ku ji bayani daga gare ta. Bayan haka za ku ji hira da wasu 'yan gudun hijira daga arewacin Najeriya a birnin Lagos da wakilin sashen Hausa baban gida Jibril ya yi. Muna kuma ɗauke da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Haranda ya shirya zai kuma kawo amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. jami'ai a jamus sun ce ɗan ƙasar siriya nan mai shekaru 27 da ke neman mafaka a ƙasar wanda ya ta da bam ɗin da ya halaka kansa kana ya raunata wasu da dama a garin bavarian ya taɓa yunkurin kashe kansa har sau biyu ya kuma taɓa zuwa asibitin masu tabin hankali domin karɓar magani mutane uku ne suka samu raunuka a harin wanda mutumin ya kai jiya lahadi bayan da aka hana shi shiga wajen wani bikin mawaka a anspark da ke kusa da birnin nuremberg fiye da mutane dubu biyu aka kwashe a filin wasan bayan da aka kai harin a bara ne aka hana maharin damar samun mafaka amma aka ba shi izinin zama a ƙasar ta jamus na ɗan wani lokaci saboda yakin da ƙasarsa ta siriya ke fama da shi ministan harkokin cikin gidan jamus tobias plate ya ce ana shirin mai da maharin zuwa ƙasar bulgaria amma har ya zuwa aukuwar wannan lamari ba a tantance yaushe aka shirya fitar da shi da ƙasar ba akalla mutum guda ake tsare da shi bayan wani harbi da aka yi a wani gidan rawa a jihar florida da ke kudu maso gabashin amurka harin da halaka mutane biyu jami'ai sun ce akalla mutane goma sha hudu aka raunata ciki har da wasu da ke da munanan raunuka a harin da ya faru da sanyar safiyar yau litinin a gidan rawan da ake kira club blue da ke fort myers a kas wato a kusa da gabar tekun jihar wata sarwa da 'yan sanda suka fitar ta nuna cewa yanzu haka ana neman wani mutum daban wanda ake kyautar zaton yana da hannu a harin ko a watan da ya gabata jihar ta florida ta yi fama da wani makamancin wannan tashin hankali a wani gidan rawa na 'yan luwaɗi inda rayukan mutane 49 suka salwanta lamarin da ya kara da muhawarar batun mallakar bindiga a yakin neman zaben shugaban kasa da za a yi a bana wani binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa adadin amurkawa da ke goyon bayan a tsaurara matakan mallakar bindiga ya karu sai dai sun nuna shakku ko 'yan majalisar za su iya kawo sauyi a lamarin a gobe talata liberia za ta yi bikin cika shekaru 169 da samun 'yancin kai sai dai wasu 'yan ƙasar na da ra'ayin cewa babu wani abin a zo a gani lura da irin matsanancin hali da tattalin arzikin ƙasar ke fuskanta amma jakadan ƙasar a nan amurka jeremiah solente ya ce duk da cewa akwai matsaloli da ake fuskanta ƙasar ta liberia ta samu ci gaba sosai a ƙarƙashin jagorancin shugaba ellen johnson salif ya ce a wannan shekarar za mu yi bikin cika shekarar ne da taken tattaro baki ɗayan ci gaban da muka samu domin samar da sauyi kuma kamar yadda kuka sani jadawalin shekarar 2030 da aka shata batu ne mai dogon zango da shugaban ƙasar ta mai da hankali aka yi saboda haka kowane mataki da muke ɗauka ya cancanci nuna a nuna farin ciki a kai ya kuma kara da cewa an samu ci gaban matuka ta fuskar gyara ababen mun rayuwa da aka daidaita dalilin yakin basasan da ƙasar ta fuskanta a baya to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc duk da cewa shi dan uwa ne na jini ga shugaban amurka barack obama malik obama ya ce dan takarar shugaban kasar jam'iyyar republican donald trump zai zaɓa a watan nuwamba a wata hira da jaridar new york post malik obama ya ce yana matukar kaunar trump ne saboda yana fitowa fili ya faɗi abin da ke zuciyarsa kuma taken sannan na let's make america great again wato mu sake farfado da daraja amurka ya yi wato ya yi ma'ana sosai haka zalika malik ya soki matakan da dan uwansa da tsohon sakatar harkokin wajen amurka hillary clinton suka dauka na kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekarar 2011 ya ce ana wata tunanin kifar da gwamnatin gaddafi bai kara wa ƙasa komai ba yana mai cewa kimar dan uwansa da na hillary ya wato ta faɗi sosai a idansa a wannan mako ake sa ran clinton za ta amince da zaɓin da jam'iyyarta ta democrat ta mata domin tsayawa takarar shugabancin amurka a babban taron da aka fara a yau a birnin philadelphia da ke jihar pennsylvania ana sa ran shugaba barack obama zai yi jawabin jaddada matsayarsa ta marawa clinton baya a zaben wato a wannan taro majalisar ɗinkin duniya ta ce ta tattara bayanan fiye da farar hula dubu ciki har da mutane ɗari ɗaya wato dubu ɗaya da suka mutu cikin watanni shida a afghanistan adadin da ya ɗara wanda aka gani a bara da kashi hudu wannan adadi shine mafi yawa na waɗanda suka jikkata cikin watanni shida tun bayan da majalisar ɗinkin duniya ta fara aikin wanzar da zaman lafiya na unama a ƙasar ta afghanistan yayin wani taron manema labarai a birnin kabul a yau litinin shugaban na yunama tadamichi yamamoto ya ce dukkanin bangarorin da ke takaddama da juna sun gaza wajen mutunta matsayin da aka cimma ta kare fararen hula ya ce a baya dukkanin bangarorin sun amince su kare fararen hula amma ya kamata kuma wannan matsaya kada ta zamanto tamkar magana ce ta fatar baki kawai ƙididdiga ta nuna cewa kusan rabin adadin waɗanda suke jikkata da yawansu ya kai da biyar tara ƙananan yara ne kamar yadda wani rahoton tsakiyar shekara ya nuna lamarin da aka kwatanta a matsayin mai cike da takaici da abin kunya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau ne ake fara babban taron jam'iyyar Democrat na tabbatar da wadda za ta tsaya takarar shugaban ƙasa Amurka. Abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed ya yi hira da aiki mu Grace Alhera Abdu wadda take wajen taron yanzu haka. Da farko ya tambaye ta ko menene taken wannan ranar ta farko kuma waɗanne abubuwa aka shirya domin cimma wannan taken sai ta ce. To babu shakka kamar yadda ka faɗa yau fara wannan babban taro na jam'iyyar Democrat taken taron na yau shine haɗin kai suna so su jaddada kuma ƙarfafa buƙatar haɗin kai kana kuma muhimman mutanen da za su gabatar da jawabai a cikin wannan taro a wannan rana ta yau sun hada da mai ɗakin shugaban ƙasar amurka michelle obama da shi ɗan majalisar da cijai bani sanders wanda suka yi gwagwarmaya sosai da ita hillary clinton a takarar ɗaya da ɗan takara kana kuma da wata da ake kiranta astrid silver. Ita dai Astrid Silva 'yar asalin ƙasar Mexico ce wadda ta zo nan Amurka tana da shekaru hudu ta zo da iyayenta kuma har ta kama makarantar sakandare har ba su da takardun izinin zama Amurka saboda haka duk wani yunkuri da ta yi na shiga wani abu iyayen sai su ce mata a'a bata san dalilin da yasa suke hana ta ba sai da ta girma ta gane cewa ba sa so ta shiga ne dan ka a san cewa sun shigo amurka ta ɓarauniya hanya ba su da izinin zama amurka hmm. to ta yi fice sosai lokacin da shi ɗan majalisar dattijai a mai shugaban marasa rinjaye a yanzu harry reid yana wani kamfen sai ta yi ƙoƙari ta yi rubutu ta cusa mashi a hannun shi to da ya koma ya karanta takardar nan ta bayyana matsayinta ta bayyana abun da ya dame ta sai ya zama ba wai suka zama abokan tafiya kaɗai ba sai suka haɗa hannu suka ɗauki wannan a fafatika ta ta mm. zama wani abin da ake yayatawa kuma muta 'yan jam'iyyar democrat suke ƙara jaddadawa buƙatar cewa da yake don ka shigo Wato suna so su nuna bambancin su kenan da shi dan takarar jam'iyyar Republican eh, Donald Trump wanda ke so a gina katanga tsakanin Amurka da Mexico. Eh su suna so su ce shi wannan yana so a gina katanga mu kuma cewa muke duk wanda ya shigo kasar nan a bashi daman ya nuna hazaƙa da kuma basira da Allah ya bashi domin gina ƙasa. A Grace wani abu abin ban sha'awa zan ce ko kuma abin ban mamaki shine cewa a wannan karo babban taron jam'iyyar Democrat ɗin a shugabar jam'iyyar ta ƙasa baki ɗaya ba ita za ta jagoranci wannan taron da za a yi ba idan ta kada ƙararrawa aka buɗe shi kenan ta ja baya kenan sai lokacin da za a rufe ta kada kararrawa aka rufe shi kenan kuma aka ce za ta bar wannan mukaminta menene ya faru ne eh haka yake abin da ya faru shine a cikin kwanaki biyu da suka wuce shekaran jiya wannan dandalin sadarwar intanet din na kwarmato da ake kira wikileaks ya fitar da waɗansu a wasiƙun imel kimanin dubu ishirin tsakanin manyan jami'an jam'iyyar democrat nan waɗanda daga ciki an nuna suna goyon bayan ita shugaba wato ita Hillary Clinton takarar Hillary Clinton bisa ga dai bayanan su email email din dan akwai wani daga ciki ma yana wanda fitan karara yana cewa tana cewa shi Bernie Sanders ba zai zama shugaban kasa ba akwai wuraren da suka yi magana inda suna nuna cewa shi ba Yahude ne kai a cikin Yahudawa ma baya ba a yin addinin Yahudawan shi suna ɗaukan shi a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda ba ba su da addini ba samsam. To wannan ya zama abin fallasa ainihin domin ya ci bani sanda lokacin da yake takara ya yi ta da cewa ana nuna mashi bambanci su jami'an shugabannin jam'iyyar nan suna kokari ne domin duk fafatikar da suke domin su ba Hillary. Suna goyon bayan ta wato. Eh, to wannan ya nuna kusan sai ka ce abin da yake faɗa ya tabbata to wannan shine ya zama musu abin fallasa da suna ganin idan aka tafi haka magoya bayan shi a bani sanders nan da yake suna da yawa su kimanin kashi arba'in cikin ɗari ne na 'yan jam'iyyar democrat suna ganin ba tare da magoya bayan bani sanders ba babu yadda za su ci zaɓe. a gaida grace alheri abdu wadda take wajen babban taron 'yan jam'iyyar democrat yanzu haka yanzu haka dai dubban 'yan gudun hijira daga yankin arewa maso gabashin najeriya hamma da kasar chad ne ke neman mafaka a birnin lagos sakamakon rikicin boko haram wakilin sashen hausa babangida jibril ya ziyarci wannan sansani ga kuma rahoton da ya aiko mana Allah ya giddam sadda shirna bai anna nusuwanna ta duba sadda shirna alhamdulillah daya daga cikin mata yan gudun hijira kenan da ke gudun rikicin Boko Haram a wani gari da ake kira Kara akan hanyar Lagos zuwa Ibadan kawai yanzu dai dubban yan gudun hijira ne suka yi dandazo a wani gari da ake kira kasuwar Kara da ke kan hanyar Lagos zuwa Ibadan a jihar Ogun inda suke neman mafaka daga rikicin kungiyar Boko Haram akasarin waɗanda ke gudun hijiran da sun fito ne daga jihohin borno yobe da kuma adamawa amma dai da jamhuriyar chadi a ziyarar da na kai wannan sansani dai na ga halin da 'yan gudun hijiran ke ciki wanda kuma ke neman agaji daga hukumomin kasa da kasa da kuma gwamnati gama abin da wasu daga cikin 'yan kodin hijiran ke bayyana min a hirar da na yi da su kone sun koyar mu daga can ne mun zo nan daga cadi na fito wahalhalun boko haram ɗin ne ya sa muka zo nan yanzu dai halin da ake cikin zu muna son a yi mana kokari yadda za mu samu koma gida yanayin da muke anan ba ma jin daɗin sa tun yaushe kuka zo nan mu yanzu muna neman shekara biyu a garin nan muna dan aiki muna dan kama musu boko haram da su meme kuma gashi nan muna zo ne ba mu ga wani taimakon da ake mana duk yanzu haka inda za mu je mu kama boko haram mu da ma sai da kuɗin aljufun mu taimakon da muke so muna so su yi mana tallafi motan aiki na biyun kuma kowa ya samu koda dan salari ma wata a dinga dan tallafa mana tunda muna da jama'a ma a bayan mu kuma muna da iyali a cikin gari abincin gashi nan sai mun yi dan okada kafin za mu nemi abincin kawo yanzu dai tsohon gwamnan jihar kano kuma dan majalisar dattijai injiniya rabi musa kwankwaso na daya daga cikin shugabannin al'umman da ke kaiwa da komowa na ganin an inganta rayuwar yan gudun hijiran da ke wannan sansani ga wannan mutane Dubbai a wannan sashi na jihar ogun da jihar lagos wa'anda suke bukatar taimako saboda haka muke kira ga dukkanin kananan hukumomi na nan wanda abin ya shafa da kuma dukkanin gwamnatocinmu na jihohi da na kananan hukumomi na arewa <clears throat> da masu hali da su zo su taimakawa waɗannan bayan allah wanda suke da buƙatar taimako taimaka musu taimakawa mara karfi ne taimakawa mutane masu bukata ne kuma wa'annan mutane zaman su lafiya mu ni mu ma shine zaman mu lafiya ga baki daya duk sanda aka bar na ƙasa ina fama da wahala da ko shakka babu shi ma na saman sai kaga wani dalili ya sa ya zo ya kasa bacci kowa ya zauna cikin iyalinsa cikin jin daɗi kullum ya kasance yaran mu su tafi makarantu kullum ya kasance masu bukatar zuwa asibiti su je wurin likita su gan su ba su magunguna kullum mutane su samu ruwan sha kullum mutane su samu wutar lantarki su samu sana'o'i su samu aikin yi su samu rayuwa mai kyau su yi addinin su yadda yake za su samu nutsuwa to wannan shine burin mu kawo yanzu dai bincike ya nuna cewa akasarin yan gudun hijiran da ke zaune a wannan guri suna zaune ne ba tare da sanin hukumomi ba ko kuma kungiyoyin kasa da kasa ballantana kuma hukumar yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya yanzu dai fatan irin wayannan yan gudun hijira shine na ganin cewa gwamnati ta kula da su tare kuma da ɗaukar matakan da suka dace domin inganta jin daɗin rayuwarsu kuma mai da su gidajensu ganin cewa yanzu haka dai an fara samun zaman lafiya a wannan yanki da rikicin boko haram ya daidaita babban yacin firamare amurka daga Legas. adalla a gaida baban gida Jibril. Kafin mu je ga shirin ilimi ga wani rahoto da muka samu a kan koken da wasu 'yan Nijar suke yi game da ambaliyar ruwa da ta shafi yankinsu. Tamar Abara na da ƙarin bayani. To ambaliya dai wannan hanya ce da aka ce an done ta ruwa. Ita ce gaba ɗaya ruwa ya bado daga bayan gida da ya tille ma karo mu cikin gida. Daga kofar gida iya ruwa cikin gida. Shi ne dai kawai matsala. Kawai magabata su kiyaye a fasa sai da ruwa hanyar ruwa. ruwa ana hana shi ya huce kenan talakawa suna shan wahala eh wannan abu abin da ya kawo mu shi ba komi bane illa korama da aka sani shekaru da shekaru tana hucewa yau meri ta saida da eh, shi sun kashe mu hanyar ruwa wasu kenan da ruwa ya yi wa gyara a sanadiyar an kashe hanyar da korama take bi ta kusan gidansu inda ruwan ya malaye gidajen nasu Buhari Abdu wani masani ne na auna filaye a babbar ma'aikatar magajin gari ta nan da magaran ya jaddada yadda wannan matsala ta ɗauko asali. Wannan gurare da ruwa yake bi ya je ma mutane ɓanna gurare ne da suka jima da aka yi tun katarwando da aka yi wannan gurare saman filan in wannan ga inda gurin yake bi na inda arujina nan da inda korama take bi kare ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai nan ne inda koroma take bi ta wuce to yanzu wannan guraren allah sa wanda suke da guraren wannan sai yanzu suka zo suka yi gini a nan shi ne ya tare hanyar ruwa wanda har ya shiga ma mutane ba. abubakar janti magatakarda na babban magajin gari na nan da magaran ya ce za su ɗauki dukkan matakan da suka dace don magance irin wannan matsaloli. in sha allahu da ko matakin da za a ɗauka tun da kun ga da ko an da ya je yake fara ba don mutane ba sun kawo rudani sun kawo wannan abin ga shi komi dan adam Allah ya masu ilimi kuma da Allah ya masa ilimi dan ya kare kanshi kuma dan ci gaban kanshi kenan wannan tunda abu ya shahi eh, mary kuma abu ya shahi service de concentrate gwamnati ita mary da mambar ma'un gwamnati ne tana kare lahiyar dan adam masanin na auna filaye ya kara da cewa irin haka ba za ta kara faruwa ba jama'a su yi haƙuri kenan mutane su kwantar da hankalin su bisa kan wani abu insha Allah haka ba za ta sake abuwa ba tunda Mary ta ɗauki mataki bisa kan irin wannan matsalolin wai ba ma a nan ba ko wani guri ma inda ke da koyarwa ruwa wanda yake bi cikin karukan mutane in mutum ya yi gini zai iya kewaya ya shiga wani guri ya ma wasu banna za a ɗauki mataki sosai bisa kan irin wannan abubuwan. Amadu Dankwari dan harar hula ne, mamba kuma na kwamitin da ke kula da faruwar bala'i da kuma ambaliya. Damanar ma bata kama ba baranta ne a gani yawan ruwan da zai. Kenan ya kamata an dai hal waɗannan mutanen dan jama'a suke ko suna neman jama'a ya kamata waɗannan tunda dai gurin da aka gani ba ma wannan gurin ba. Kab gurin nan na garin da magaram inda adda kowane matsalan don ya kamata a samu a wurare matsalar wannan dan saboda mutane su rayu lahiya lau. Tamara Abari, muryar Amurka daga magaran a jamhuriyar Nijar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da garɗa ba, allura mai ilimi shike morewa. kwalkoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam. Jama'a mu sauraron mu da wannan yammacin na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro idan har ba ku manta ba, a makon da ya gabata, shirin namu ya ɗauko gangara, sai lokaci ya muna halin nashi. Amma a yau za mu ɗaura daga inda muka dakata, a inda hajiya Aisha Jibril Dukku, ‘yar majalisar wakilai. take ƙara bayyanar da wasu hanyoyi da ya kamata mahukunta su bi don magance matsaloli da suka yi ɓangaren ilimi da baibayi. Mai ilimi ya san martaba ga mutane ko da Allah Ubangiji ya ce ku sanni kafin ku bauta min saboda haka ashe ibada mu ma ba zai cika ba in ba tare da mun yi ilimi ba maganan talauci nan na iyaye shine babba idan aka tabbatar cewa sun samu yadda za su yi su ciyar da iyalansu shi yasa kaga wasu gwamnatocin yanzu hatta uniform ma wato riga zuwa makaranta sun ce za su bada kyauta kamar yadda kaga unicef din nan suke yi da jaka da littattafai da takalmi duka suna bayarwa kyauta saboda me wata yarinya akan uniform ma kadai ba za ta je makaranta kowane gwamnati akwai yadda ya kamata mu yi da ba ma yi din wa hakkin wane ne ya bada wannan kujeru makaranta din idan a primary school ne hakki ne na local government ta bada wannan idan a jiha ce hakki ne na jiha ta tabbatar cewa ba abin da za ta ba wa talaka ya fi ilimi ya za a ba da ilimi ingantacce kuma sai an ba ma ya'ya yadda za su yi makarantunan su zamanto suna jan hankalin su to yaro ya je makaranta ba gurin zama ai babu yadda za a yi hankalin sa ya zo ya dawo wata shugabar makaranta da ta buƙaci na saka ya sunanta ta bayyana wasu matsalolin da ke shafar ilimi inda ta ce malamai kuma in sun zo sun ga yanayin makarantar babu staff quarters Dakunan kwana na mallamai babu in aka dubi na yara ma duka babu shi yasa in sun ga classes din ma daga an ba su assumption of duty in suka koma ba za su dawo ba eh. takardan kama aiki eh. in suka koma su je su submitting a minister of education ba zan gansu sun dawo ba in na kai report ba su zo ba ga dalibai ba mallamai kan automatically mun san ai ba ci gaba dama ga dalibai ga mallamai ne shine ilimi zai gudana To harkar ilimi kam dole ya zama da karanci ba malami yaro ba zai koyar da kansa ba ba masu koyar musu yaran mu da sun fi haka ai amma duka suna tafiya in sun zo muna da takardu a library littattafai akwai ba wai ba sa kula da mota wannan fuska ba aka renovating makarantar aka yi kwaskwariman makarantar to mallamai ma sun zo sun ga gurin zama da kyau za su zauna ɗalibai ma sun ga wurin zama da wurin kwanciyarsu da kyau sagir da kishira na daga iyayen ɗalibai ga abin da ya ce kan yanayin ilimi gaskiya abun babu daɗi saboda kullum ya kamata a ce mun ci gaba ta bangaren ilimi amma in ka duba kaga muna ci baya ne saboda haka dole uba wanda yake da 'ya'ya kana so su samu ilimin nan dole ka samu bacin rai dole kuma ba za ka ji daɗi ba kuma na tabbatar ba ne ba kowa ma ko 'ya'yanka ma ba sa makarantar ba za ka ji daɗi ba domin abu ne a yi gaba sai ana yin baya domin in ka kula makarantu na na gwamnati kara zube suke za ka ga junior secondary school a ƙauye principal ɗin zai iya kwana uku hudu bai zo ba ka ga malami ma bai kula da aikin ba ya zo a makare ya tashi a makare za ka ga makaranta ɗaya da malamai sun kai ishirin amma na banza saboda kwata-kwata masu aikin ba za su uku ko hudu ba makarantar in ta gwamnati ne za ka je ma wani sukul ɗin ma ba tebur na zama ma tukuna a zauna a ƙasa ke ma da tebur ɗin zaka ga benci ɗaya wajen yara uku sun manna a ciki so makarantar gwamnati tana nan kara zube ne so ko da an ba da likiyar ɗin ma ba za su gyara da za a yi shine duk wannan makarantun na iska da gwamnati ta yi ta kashe su ta gyara daidai kima wato a gari za ka ga kamar makaranta hudu biyar na shirme to a gyara ɗaya ya zama na ko biyu da da malamai ƙwararru masu hankali sannan a saka rijista kowane malami ya zo ya rijista in zai tafi ya rijista a yi proper management mu iyaye ai yanzu kai ka isa ka ce malami me yasa bai je aji ba ko ka isa ka ce me yasa sol bai zo ba ko ka isa ka ce me yasa yaron ka bai ci jarabawa ba ko ka isa ka ce me yasa ba kula da yaron ka ba ko ka bi yaron me yasa ya je makaranta me aka gwada ma in dai makaranta ta gwamnati ne ka yawo ya je da wasan kwallo kawai saboda ba a ma titin din ko ka kira shi ma mi kuka yau zai ce a yau malamin bai zo ba mun wuni muna wasa a aji to haka zai gaya maka babban fata da buri shine gwamnatoci a duk matakai su ɗauki azamar kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da suka bayyana su ne gagaruman koma baya ga ɓangaren ilimi domin rashin yin hakan ba zai haifar da ɗa mai ido ba ga tattalin arziki da ci gaban ƙasar. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu a madadin Abdulwahab Muhammad, wakilin sashen Hausa na murya Amurka a jihar Bauchi. da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin hayya kammala. Sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata adon mu zan miƙewa, ka ƙoƙari. Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande, agogon ma'anan birnin Washington DC yana cewa karfe 11 da minti 25 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. mu na farko na cewa hakika badakalar da ke tashi a majalisar dokokin Najeriya akan kasafin kuɗi ya nuna wa al'ummar Najeriya mun yi zaben tumun dare don kuwa baka jin dariyar 'yan majalisa sai wajen kasafin kuɗi Allah dai ya kyautata daga garba na kwalo a jaura da Yusuf Muhammad Gagarawa. Sako na gaba na cewa hakika muna miƙa sakon jajenmu zuwa ga al'umman tsohuwar kasuwa da ke birnin Sokoto da kewaye bisa ibtila'in gobara da ta faru a jiya dare. Allah ya mayar musu da hasarar da suka yi kuma ya kiyaye gaba. Sako daga Shehu Bashir Fulani da ke ƙasar Kamaru da 'yan uwansa. ina jajinta wa 'yan kasuwar jihar Sokoto sanadiyar tashin gobara a daren jiya Lahadi da fatar Allah ya tsare gaba amin daga Kabiru Janya Sokoto Najeriya. Wani sako na cewa salamu alaikum murya Amurka muna kira ga 'yan majalisar Najeriya cewa ya kamata su ajiye matsala da ke faruwa tsakanin su na rashin jituwa da junansu da kuma fadar shugaban ƙasa domin yi wa talakawa da suka zaɓe su aiki daga Mansur Almu mugumal. To madalla kafin mu rufe shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. jami'ai a jamus sun ce ɗan ƙasar syria nan mai shekaru 27 da ke neman mafaka a ƙasar wanda ya da bam ɗin da ya halaka kansa kana ya raunata wasu da dama a garin bavarian ya taɓa yunkurin kashe kansa har sau biyu ya kuma taɓa zuwa asibitin masu taɓin hankali domin karɓar magani mutane uku ne suka samu munanan raunuka a harin wanda mutumin ya kai a ji lahadi bayan da aka na shiga wajen wani bikin mawaka a ansbach da ke kusa da birnin nuremberg akalla mutum guda aka tsare yanzu haka bayan wani harbi da aka yi a wani gidan rawa a jihar florida da ke kudu maso gabashin amurka harin da halaka mutane biyu jami'ai sun ce akalla mutane goma sha hudu aka raunata ciki har da wasu da ke da munanan raunuka a harin da ya faru da sanyin safiyar yau litinin a gidan rawar da ake kira club blue da ke fort myers a kusa da gabar tekun jihar a gobe talata laberiya za ta yi bikin cika shekaru 169 da samun yancin kai sai dai wasu 'yan kasar na da ra'ayin cewa babu wani abin a zo a gani lura da irin matsanancin hali da tattalin arzikin kasar ke fuskanta amma jakadan kasar a nan amurka jeremiah solinton ya ce duk da cewa akwai matsaloli da ake fuskanta kasar ta liberia ta samu ci gaba sosai musamman ma karkashin jagorancin shugaba ellen johnson salif duk da cewa shi dan uwa ne na jini ga shugaban amurka barack obama malik obama ya ce dan takarar shugaban kasar jam'iyyar wato republican donald trump zai zaba a watan nuwamba a wata hira da ya da jaridar new york post malik obama ya ce yana ƙaunar trump ne saboda yana fitowa fili ya faɗi abin da ke zuciyarsa masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad lalo da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mr greg burns ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe